وأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اول من تقل شيء اوقات الربيع الاخر وطن هدوء bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1438 mana wannan babban ishara ne akan cewa mu yana sake kusantar mu kenan Ibn adama inna ma anta ayyam dan adam gaba ɗaya shi kwanaki ne a ce kwana dubu goma kwana dubu ashirin to kuma ma zahaba yawmun zahaba ba'duka duk ranar ko ta wuce to shashinka kuma wuce ke rana ɗaya ta wuce mana kenan kana ƙasa. sati ya wuce wata ya wuce shekara ta wuce wajen karfin ka da karewa yake ka cika shekara arba'in zai kuma ka koma baya baya baya baya to lallai wannan zama darasi babba gare mu kuma zuwa sati mai zuwa ko nan da yan kwanaki kaɗan za mu shiga sabon wata da musulunci to kara manta ba addu'a na gano wata Allahu akbar Allahumma hillahu alaina بالامن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله ابو اشي من تسوى من الامم فما كي كرك من تابعيتا فبنغا كوكري دبوتا كما اي بإذن الله تعالى في كباش وتنكر أتين هل المسائل لتاب الأخبار والله صرا كراتي بيوتي إن شاء الله مكركة للفافي to sai a rubuto shawarwari wani littafi ya kamata a sa na gaba shin za a ci gaba da fikirin ne ko kuma za a canja layi a koma ƙida. to yadda dai shawara wafi yawa to nan za mu karkata insha Allah to qala rahimahullahu ta'ala in muka fi إمامك في الأولى أو الثانية نزل ما ke. akwai kuskure a gurin domin haka ta tunani cewa zai zai kasance zama raka'a ta biyu to raka'a ta biyu ban gurin zama ne to zai zama al'ula awi salisa to fa wala wala tajlis ma'ahu malai ke cewa in jalasa imamuka idan imamunka imamunka kenan ya zauna a ula a ta farko ya zauna ko sai fara tahiya ya yi raka ɗaya sai fara tahiya kuma ka san cewa ba a tahiya a raka ta ɗaya in dai ba witiri mutum zai ba a witiri ne kawai za ka yi raka ɗaya ka yi tahiya amma ba raka ba witiri ba sai dai ka yi raka biyu ka yi tahiya kuma shi ba je jefatul istiraha yake ba domin in imam jefatul istiraha yake yi ba mai gaban ba wani tsawo zama ne dan takaitacce na hutu kuma ba tare da wata addu'a ba to ga iyaka iyakaci kawai ba ya zauna yana zama sai ya tashi a lokacin in ya gaya maka daman zai ji sattul istiraha to ba za ka riga tashi ba to tunda mu al'umma mu yanci ba mu saba da jisatul istiraha ba to yin imam zai yi ya gaya mamu cewa kar ku riga liman tashi a raka'a ta farko da raka'a ta uku to dai ka san sunna to ka gane me yake nufi in kuma kai ɗan roƙo ne to shi ke in dai kai gane ka gane sunna ce kar ku riga liman tashi a raka'an farko da raka'a ta uku to ma'ana zai wata jirsa da ake ce mata jirsatul istiraha kuma wannan jirsa ko a malikiya ba ba kowa ba ke ko mun karanta ta cikin masalikul dalala kamar irin su ibnu al-arabi ibn abdussalam suna cewa babu laifi saboda ta tabbata daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba wato ba wani magana ne za ta yana ta in ka gamsu to in ba ka gamsu ba sai ka bar wanda suka gamsu su yi to limami sai zauna an farko ya fara hiwa ba mutatul istiraha ba ko kuma zauna fi awi salisa ke ba saniya ba salisa sai zauna raka ta uku kuma ba sallan magriba ba to malam kai fakur kai ka tashi kai ma muke wala dilis ma'ahu ba za ka zauna tare da imam ba zan za ka mai tawaye a nan gurin shi na ke malimami tawaye ka zama ɗan tawaye ke to ko matsala ta biyu wa in sajada wahidatan idan imam ya yi jada ɗaya tak wa taraka saniya ya bar ta biyu kuma yana daga cikin tamamul adli fil islam duk abin da yake biyu ne to kai ka kawo su ba yin tsaya bar daya muna da sujjadobi guda biyu to ba za ka yi ɗaya ka bar ɗaya ba kamar da takalmin ka kana sa takalma biyu ne slippers biyu ko takalmi biyu to ba ka da dama ka sa ɗaya ka bar ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan kada tsohonku na yanshi a hadukun fi na'alin wahida kar tsohonku ya kuskure ya tafiya cikin filifas baya liyan alhuma jami'an in ma ka sa gaba daya aw liyakhla'ahuma jami'a ko ka cire gaba daya ka sa gaba daya ko ka cire gaba daya tunda su nawa ne biyu to babu dama ka sa ɗaya gaba daya to nan sai su je da ɗaya ya bar ɗaya Wai Allahu akbar sai tashi zuwa raka ta gaba to kaga wannan akwai tension ke ko damuwa fasabbih bihi to kai ma mun baka mai tasbihi subhanallah wala taqum ma'ahu har yanzu ka mai tawaye ba za ka tashi tare da shi ba amma shi ya halatta ka bishi illa an ta khafa akbar ruku'i idan kana jin tsoron zai kulla ruku'u na gaba yayi arkan farko ne Allahu akbar ko Allahu akbar ko miki to kai da zaka miƙe da kai kana jin tsoron zai kullu ruku to fatba'ahu ko ka bi zaka bi imam haka to kaga in zaka bi shi wannan raka ta zama wurgaggiya ke inda babu sujjada guda daya to sai ce wala tajlis ma'ahu ba'da zalika tunda shi imamin zai tafi akan yana da raka in a raka farko ne wanda ya faru ya ka raka a ta biyu kada shi zai zauna ya tafi wake to kai kuma ka riga ka wurgar da wancan raka zai zama yanzu kana da raka a ɗaya nan tare da shi to shi ya zauna tun biyu ma ya ce wala ta jilis na ba da zalika ba za ka zauna tare da imam ba la fi samiyatin wala fi rabi'atin ko a ta biyu ko a ta hudu shi ne zo na raka ta biyu to to ba za ka zauna da shi ba a shi zai zauna lokacin ko kuma za ka tashi kenan to ke sai ba sallama idan imam ya sallama zuwa raka shi ta hudu fa zid raka'atan ukhra to kai za ka sake kawo ta raka'a sabuwa badalan min ar algaitaha allati alghaytaha amma maimakon raka'an da ka wurgar baniyan kana mai gini za ka gina akan sallarka to tun da gini za ka yi zai kasance akwai raka'an da ba karanta mata sura ba ke a akwai raka'an da ba karanta mata sura ba to sannan kuma ka zaman tsakiya da kabari to zai zama za ka yi sujjada kenan قبل الصلاة وتسجد قبل الصلاة ويكي سجدة قبل الصلاة daga wannan ba ɗaliban ilimi ba kuma ba mai kimanin sassai ba mana wannan gaba dai ta ta rikice ce liman ya bar sujjada guda daya to shi kenan ba za ka bi shi ba sai kana jin tsoron zai kulla raka ta gaba in kana jin tsoro to shi ke nan ka bi shi amma ba za ka zauna tare da shi ba in imma tayyan farko ko tayyan ƙarshe in yau sallama sai ka kawo saraka raka babban ka yi sujjada qabla sala. to sai maliki fa in kuntum jama'atan in kuna sallah ne da yawa masallacin fal afdalu an tuqaddimu wahidan ko ku kaddamar da mutum daya to ya za a kaddamar da shi kenan mana da ishara kawai ke musamman da suke tsawon farko ko sai su tura mutum daya an tuqaddimu wahidan yutimmu bikum wanda zai ja ku sallan ya kawo raka daya shi ne mafifici amma da kowa zai kika shi kadai babu laifi wa idza zaba al-imam sajdatan salisa wata matsala daban idan imam ya kara raka ta uku ta uku nan kuma aka kuma kanki sun yayi guda daya nan kuma sai ya a sujjada ta uku yake fasabbih bihi anan shi ma ka mai subhanallah wala tasjud ma'ahu sai eh, ba za ka yi kujerin tare da shi ba wata ya yi kujera ta uku to kai za ka zauna wannan shi kawai yake za ka zauna ba za ka tare da shi ba tunda ka tabbatar ƙari ne jidin da ne za ka matsala ta gaba idza qama al to idan imam ya tashi zuwa raka'a ta biyar a fallon da take ta raka a hudu ta biya homan ta yakana mujibaha to wanda yake da yakinin cewa lalle wannan raka din ta cancanta a kawo ta ta waje ba a kawo ta to sai bi imam aw shakka fihi ko dai kana shakku wannan raka ta uku ne ko ta hudu ko dai ƙari ne to shikenan kana shakka sai ka bi imam wa dalaka man tayaqqana ziyadataha amma wanda yake da irin kari aka yi sai ya zauna raka ta biyar sai ka zauna yace fa inda lakal awwalu to idan na farko na farko idan mutane biyu biya mana mu man tayqana mujibaha aw shakka fihi wannan shine al-awwal ke wasani shine wa jalasa man tayqana ziyadataha shine kasa mutanen mamu kashe biyu ke wa fa in jalasa al-awwalu idan mala awwalu ya zauna shi ne waye waye mala awwalu a nan shi ne wanda ya tabbata ƙari ne ke wa qamat sani imalan malam sani shi kuma ya tashi shi ne waye ke nan ya wanda ya tabbatar ƙari ne ya ce sallan ta ɓaci mana sallan ko ne a cikin ta ɓaci ke to sai ka mana bayani ya da wani larabci daban yake cewa yayi annaka idza jalasa imamuka idan ka ya zauna fi mahallin la yushra'u fihi al-julus a gurin da ba shar'anta zama ba gurin da ba shar'anta ka zauna ta hiya ba a mai tsalla raka hudu ga ba shar'anta maka kai ta hiya raka'an farko ko raka'a ta uku ba to dole sai a gyara salisati ke to ce في محل لا يجرى فيه الجلوس فلا توافقه في هذا الجلوس كرك الموافقة إمام وجمع النظمان بل فدش به كما تسبيه لعله يتذكر هنا ويتنا يداو ولما تلم farko ce وإن ترك السجدة الثانية إذا يبرتني السجدة تبيو يدو تاشي فلا تقوم معه كرك تاشي تاريش بل سبح به كما تسبيه يرجع بين يداو إن ما نجي سبحان الله وأقوى بالنفاو وإن استمر إن يتجبه يقدر وخف عقد ركوعه قد صورا كل ركوعه زي كل ركوع مغبى فاتبعه ذاك بيش غير انك لا تجلس بعد ذلك معه وانا كما ان كديش براك زولا تردشيبا في ثانية ولا في رابعه a tahiyyar farko ko a tahiyya ta ƙarshe bal tastamir iman. sai za ka tsawa ne inda julusihi shi yana zaune kai kana tsaye a shi yana zaune amma kai kana tsaye sai za sallama idan imam ya sallama fa raka raka'atan ukhra ko da kawo wata raka'a babban badalan lati taraka imamu amma ko wanda imam ya bari idu da su da kai ha ɗaya daga cikin sujudodin da ya bari babu fil af'al wal aqwal in za ka yi ne a cikin ayyukan mana girbe a cikin ayyuka shine ya bar yanzu ya sujjada to za ka wurgar da wannan za ka gini mana sai ka kawo raka a ɗauke babu fil aqwali a fil af'ali wajen aikin ka kawo raka ɗaya ya zama ka gina ya zama raka biyu ke kuma za ka kawo ta fatiha da tsora kuma a bayyane shi ne wal aqwali da kuma maganganu da imami yanda imami karanta haka ya ma za ka karanta wasjud qabla salam wannan karshe kuma za ka yi sujjada qabla salam lijtima'i ziyadati raka'atin domin ka karo raka ɗaya ka karo wata raka'a kaga ƙari ne wa mutsari surati min as-salisa wannan kuma ka rage sura a raka'a ta uku tunda za ka yi gini ne wannan raka'a ta farko ta imam ka wurgar da ita yanzu raka'a ta biyu shi ya zauna kai kana ɗaya a to kai ka sake kawo ta kuma safiya da sura kai sai ka zauna ke to in ka tashi zuwa raka'a ta uku a lokacin za ka kawo ta fatiha kawai to shi kuma a lokacin imam zai sallama ke تتيك كوانا مثال الصورة من الثالثة التي رجعت ثانية ركعة أخرى كي أتادا ta lokacin باب مين باب tsora. sannan wa tarkal jilfatul wusta sannan kuma an bar zaman tsakiya in ka duba kai ka yi zaman tsakiya ka fakato wannan zaman tsakiya to tunda abubuwa sun haɗu akwai ƙari akwai ragi to sai kai kwance ka yi sujjada qabla salam على فائدة تجليد النقصان على الزيادة عند اجتماعهما akan ƙa'idan da malai ka mana in rage ya hadu da kari to kana rinjayar da qabla salam yace wal afdalu fi hadhihi al hala amma mafifici a irin wannan hali in an samu a cikin masallaci sallah ta wuce shi musamman imam bai gane me ko kuke nufi ba in kuntum jama'atan khalfal imami in kun kasance jama'a ne a bayan imam an tuqaddimu ahadakum ku gabatar da ɗaya daga cikin ku ba da salamihi bayan sallaman imam li yutimma bikum as-salata dan ya cika muku sallah yace wa ya'ni anna al-imama idza sajada salifatan wannan ya je nutfa ta gaba ke yace wa in zada da imamu sajadatan salifatan tabbih bihi wa la tasjud ma'ahu to shine zai mana sharhin jumlar ke idan imam ya ƙara sujjada ta uku to kamar tasbihi amma kai ba za ka bi sujjadan ba to shine ce ya ni annal imama idza sajada salifatan idan imam ya jera sujjada ta uku fa khalifu yawan ka saba ma imam wala tasjud ma'ahu kar ka yi sujjada tare da shi لأنك مأمور باتباعه في ثوابه لا في خطئه an yi umarce ka ne ka bi imam gurin da ya daidai ba gurin da ya kuskure ba gurin da ya kuskure ba za ka bi shi ba an sanya mana imam ne don mu kokore shi to gurin da ya kasance ke mun dace gaba da ya kuskure kuma kuskuren shi yana kan shi mun muka yi daidai mun dace la fi khata'ihi al-bayyin ke babu biyayya ga imam cikin kuskure ne ta bayyananne bal sabbih bihi ke waka mai tasbihi subhanallah bara ka bi shi wannan karin ba wa annahu idza qama wa ma yushi imam ya gane kaga zai yi sujjada to in ya yi sujjada kai ma dole za ka yi ke mana in zai yi sujjada ta karshe sujjada ba da salamu ke to sahun imam ya kama kai ma mari da cewa ka bishi ba ma karshe ne sujjada kai ma za ka yi to shi ne ke cewa annahu idza qama ila raka'atin za'idatin to ya saki wannan kenan ko zo in kawai ba kama imamu ila khamisatin jumlan karshe kenan إذا ما متجه ركعة الدير سنو أنه وإنه إذا قام إلى ركعة زائدة في الفرض إن يتجه ركعة جبا تكرشي وركعة الدير فخامسة في الرباعية كمن ركعة الدير أصلا أكي ركعة هدو كمن صلاة الظهر صلاة العصر صلاة العشاء أو رابعة في الثلاثية ko tashi zuwa raka ta hudu a sallan da ake raka uku kai magrib ke aw ce fi thulaiyya ko tashi zuwa raka ta uku a sallan da ake biyu kamar sallan asuba ko salatul juma'a to tabi'ahu man tayaqqana mujibaha wanda ya tabbatar da cewa dole ne raka'an imma da itikadin imam ya wurgar da wannan raka'an to fa ba za ka bi shi kenan aw shakka fihi ko dai kana shakku kana wani tunanin ka can ko na kwallo ne ko na kasuwa ne bai wuri ka rikice kai baka san liman yana raka ta nawa to shi shikenan tunda yi shakku ka bi shi wa jalasa man tayaqqana ziyadataha kamar da tabbatar ƙari ne shi sai zauna wa sabbaha bihi kuma za ka ma imam tasbihi عملا بقاعدة البناء على اليقين ذاك يأيكي بقاعدة جنا وأكن يكيني ذاك جنا سنرك أكن يكيني أو التسبيح عند ما ناب أمر في الصلاة وكما كما التسبيح إذا وناب وفار صلى قال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس الصادق أنس الصادق أنه صلى الله عليه وسلم في حديث أنس idan shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku yayi shakka cikin sallar shi falam nadri ya rasa gane cewa isnaini salla am salatan raka biyu kai ko raka uku falyulbi shakka to ka wurgar da wannan shakkan wal yabni alil yaqin Ko ka gini akan yaqini to kana kan yaqini to kenan kai kai ka zauna ke imamul bayhaqi ya rawaito hadisin وقوله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح ان صلى الله عليه وسلم كتبوا أبي قميشة صلى تويسبح يعني فليسبح يعني سبحان الله فإن جلس الأول المتيقن في كين فرقه وندك ديكيني تيزونا المتيقن موجبها وندك ديكيني اللي ركع أن تاكن تنتأ aw shakku fihi ko muke shakka sai kuma shi ya zauna wa qama sani na biyu kuma shi sai ya tashi waye na biyu a wanda yake da wanda yake da yakini wajalasa man tayakkana ziyadataha to shi kuma sai zauna wanda yake cewa ba batalat salatuhu ana kullum ta baci لمخالفة كل العمل بيقينه لمخالفة كل العمل بيقينه لمخالفة ملك كل كل العمل لمخالفة كل العمل العمل بيقينه domin يا بني يا ya مع ma aiki ba ya kamata ya aiki da yakinin shi ne sai zauna ko bi imam allazi la tabra'u zimmatu dunahu wanda shine zimmar kawiyan ka ba zai kubuta ba dole sai da shi idan da ka saba sai kasance sallin ta ba cike wa qala rahimahullah idza sallama al-imam qabla kamal as-salati wannan mutan karshe kenan a cikin littafin al-akhbari idan imam ya sallama kafin sallar ta cika sabbaha bihi man khalfahu wanda kuke bayan shi sai su yi tasbihi subhanallah fa in saddaqahu to in ya gangata kammala salatahu sai ya cika sallar in ya mai subhanallah ya gane cewa yayi na kasu to sai ya cika sallar ko ya kara ya dawo wa sajada ba'da kalam sai kuma ya da kafin ya yi a da salam bayan sallama kaga nan yayi sallama kafin sallan ta cika mana ya raka biyu sai sallama to sannan kuma sha'in saddaqahu kammala salatahu wa sajada ba'da salat tunda yi ne kenan ya raka biyu sallama zai zama ya yi ƙari kenan amma za ka ga suran kamar suran rage ne amma ne ya yi kari domin ya yi sallama ba gurin sallama ba tunda ya bayar cika sallah wa in shakka fi ne to idan aka ce imam ya yi su ka yi a biyu ne sai kai sallama kuma sai ka ce a a kai cikakkiyar sallah kai wannan yana kama mana kamar dai abin da ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin bil yadayn kamar da zai kama na to ala abu layli to sai ka tambayi adalai biyu amma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba adalai biyu ya ce shi dai kawai ce kamar yadda zule ya faɗa ne suka ce na'am daga kalu na'am mana jama'a ne ma da yawa ce kamar ya ce ya halatta mutum ya tambayi adalai biyu ce wani sallan haka take wani sallan haka take shi ne ce wajen zalahu malkalamu kalamu fi zalika duk da cewa tsallon ba su cika ba amma ya halatta su yi magana kamar da zule yi ne su tambaya annabi sallallahu Allah wasallam ka rage tsallon ne ko kuma ka manta ne ba tsallon ba su cika ba amma yanzu suke tattaunawa kuma a sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai suka ce ya rasu da rage kai to ne cewa in ta wakalar kamala amma in yana da yaƙinin cewa sallaci ta cika to amila ala yaqinihi in ko ka yi aiki a kan yaƙininka wa taraka al'adalai ne, sai ka bar adalai biyu yanzu kana da yaqini tabbas tabbas kai kai raka hudu ne shi kuma yake cewa kayi ragi to sai ka ce sai ka bar wa magana adalai ka ɗauki magananka illa an yaktura an-nasu khalfahu sai dai mutane suna da yawa bayan ka to fa yatruka yaqinahu sai ka bar yaƙininka wa yarji ilayhim sai ka koma maganan mutane to tun da Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma bai gina kan yaƙinin shi ba sai gina kan abin da aka faɗa kamar yadda gure dai ne faɗa ne suka ce eh to shi ke nan sai bar abin da yake kai ya dawo kan abin da mutane suke faɗa to wannan shi ne ita ce jumlan karshe da za mu ɗauka a cikin littafin hallul masail ke amma dan ja lokaci da yawa sosai a cikin karatun amma duk abin da yake da farko a rora da ƙarshe. in Allah ya sa mana rayu za su zai kasance sati sati na gaba nan mun karkare littafin gaba ɗaya da fata Allah mai gima da kuka ba da mu cikin dunyar akhira subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ta sunnatul mansiyya wani ne da yawanci an manta da su musamman mun fara da babin janaza abin sha Allah zai kai ci gaba muna ɗaukan sunna ta ɗaya ne kawai akwai kifin ɗaya sunna ɗaya to daga cikin sunnoni mun ɗauki lahar ko sunna ce in na rasu ko in ka rasu a maka lahar in dai ka san za ka yi ɗauka ilhadu li lahadan kamar da sahabu annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa kuma lahadu in na rasu wansibu alayya alladhina nasban ko ku kawo tubali ba su kawo itace ba ba itace yake sawa ana sa ne tubali musamman ya lahad ga to shi itace ya za a sa shi kenan za yi sa shi a tsatsaye amma kuma ba zai tsarin abin da tubali zai ba to da wannan ana sa tubali ne ya ce kamar yadda aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to mun dauki wannan sunnonin kuma mun dauki abu na uku likafani ana yin shi fale uku ne kamar da aka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba riga ba rawani to ga wanda yake ahlus sunna ne ce abinda Allah ya zaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ai shi ya ka kwadai gargo amma ka je ka kwadaitar da cewa ayi riga ayi rawani ayi menene ayi menene to ka ga mu san da ka samu wannan ba abu na uku na hudu ne hadithin abdullahi bin Ja'far annabi sallallahu alaihi wasallam ce ismahu li ali ja'farin ta'ama ku makota ku sahabbai ku yi abinci ku tura gidan ja'far lokacin da ya shahada ke faqad atahum ma yushghiluhum domin mun da ya shagaltar da su ya zo ba za su iya tsora tukunya ba kenan ba za su yi girki ba tutun ba za su yi girki ba ku makota ku tura musu da abinci kaga ba iyayenmu da kakanninmu suna aiki da wannan sunna duk da cewa karatu ya musu karanci a lokacin da babu karatu yadda ake irin wannan karatun ba ba kuma ko ka samu abun mamaki suna aiki da sunnoni yana sun gine ko sau a gurin wani malami shi ke nan duk gari sai a ɗauka amma mu ga shi ana ta karanta amma kuma al'amarin kuma saɓanin karatu sai karanta gidan rasuwa kamar gidan biki ko ma ce ya fi gidan biki da wannan kuskure ne sosai da wannan mu koma yanda iyayenmu da kakanninmu suke yi in an yi rantsuwa su lalle kama su to nan a ciyar da su to sauran mutane kuma kowa lokacin cin abinci ya yi ya koma gidan shi ko ya ce daga gida a turo mai da shi amma dai zaka sha surutu sai dai ka tehe nan ka kawai ko kawai ka ba mutane hakuri Allah ya hakuri babu zaman ta'aziyya kenan kawai kowa ya tashi da shi to abu na gaba na biyar daga cikin sunoyi tsiwa wanda mafi yawancin mutane ba sa damuwa da wannan akwai addu'a inda ijma'ul mayyit addu'a lokacin rike mamaci ido idan mutum ya rasu ran shi ta samu yana bin ran ne an cire rai an yi sama da shi da ran za ta samu idon abu da yana da cikin sunoni a rike mamaci ido to lokacin rufe mai ido ɗin za ka yi addu'a addu'a za mu samu mutane ne musulun muslim addu'a ta ɗari da hamsin da biyar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gidan Abu Salama a lokacin Abu Salama yana gargaran rasuwa to a lokacin da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna ruha idza qudiba ittaba'ahu al-basar mana na gaya musu kenan ce abu salama ya rasu amma bai ce abu salama ya rasu ba a ce rai in an cire don yana bishi kabi kenan yanzu su mutanen gida za su fahimci cewa ne mai gida ya rasu wannan sallah sallama sun rufe mai ido ya ce allahumma ksiri abi salama to wani kike suna wajen in mutum ya su farkon addu'an da za mu yi sai ka kira sunan wanda ya rasu din yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Salama to mun mara fa wala ce mu Abu Ruqayya ko yake Allahumma fir li abi Ruqayya to kuma alhaji ake ce maka sai ce Allahumma fir li alhaji duk da abin da ake kiran mutum Allahumma fir li fulan bismihi da yake ne ya Allah ka gafarta ma wani warfa درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافتح له في قبره ونور له فيه أولا أبوة تيتا كي تتيا أدوم باتي دو حالا وانا تتيا أبوة ما يقويته ما تشيدو وما لا اللي تيانجرا وانا يا دنيا ربي ميدو أولا موكي كتا كوي sunna ce sauƙaƙiya wanda ke kuta da shi ko da ita in dai shi maharraminta ne ko shi mijinta ne shi kenan kawai ko rufe mata ido Allahumma filli fulana ko Allahumma filli fulan ya Allah ka gafarta ma wani warfa darajatahu fil mahdiyin abu na biyu ya Allah ka ɗaukaka shi shi da yutun cikin gidan aljanna shine warfa da darajatahu fil mahdiyin wa khulqu fi aqibihi ya Allah ka maimai da madadi fi aqidihi cikin zuriyar shi fil ghabirin cikin wanda suka yi saura cikin zuriyar ka mayar mai da madadi wanda zai ci gaba da tarbiyyar zuriyar wa lana wa lahu ya rabbal alamin ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mai kai ne rabbul alamin وافتح له في قبره فإن الله كبوت دامي في قبره a kabarin da aka tona kuntatacce to yanzu ne ana yalwata mai iya gani shi wannan wir lahu fihi wannan ya Allah ka nawwara mai ka haskaka mai cikin kabarin shi to ga wannan sunna ce ka kamar tiya mabiyancin an yi rasuwa sai kuka to kuma kukan ba zai kara ma mamakin komai ba wani lokaci sai dai azaba to wannan mutum ya jaje ce wannan addu'a shine kukan mutum da zai dawo da mamakin ba ya riga ta bikin. in ma ka sa damuwa kai ma sai ka bi shi to ba yake nan ya amfana kai ma ka amfana Allahumma fil li fulan warfa darajatahu fil mahdiyyin wa khulufu fi aqibihi واغفر لنا وله يا رب العالمين وافتح له في قبره ونور له فيه بفاتو الله mai jima da kuka wa mana rahma mai jima da kuka wa gafata mu marasa cikin mu Allah mai da kuka da su masu fama da damuwoyi da hali na yau na hali na kunshi da rashin abinci da damuwoyi dai Allah mai jima da kuka shi ne ji wa sani to duk mai bukata Allah mai jima da kuka ya biya mai bukatun shi اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم